ga a cikin shekara ya so kai ma'aikacin gwamnati kake ma'aikacin lahiya kake ni bayan haka aikin lahiya sokoto dan kamarawa ne ai ko bayan shi ka kama gana aka tura maka kuɗi ranar juma'a aka je ka bada takalma muna bin ka muna bin ka kace ba a bada takalma sai an da cikon 265 an yi haka nan waya kana nan da hannu ba haka ne aka zo aka kawo maka cikon kuɗi ka ce turan lahadi ƙarfe tara takwas zuwa tara na sahi mm. a zo a hansa mm. wanda kake magana da shi gadon da kake magana kuke magana da shi duk da kake magana da gado ai biya muke da gado muna bi dan mu kama shi to saboda haka ka faɗa ma gwamna gaskiya gwamna mai son zaman lahiya ne gwamna mai son a taimaka ne amma in ka yi wai wani kwane-kwanen da kake yi waya ka yanzu ya kai shekara ɗaya muna bin wayar ka tsakaninka da gado da bashari duka muna biye da wayoyin ku a shekara kuma bashari da ya kira ka da kake magana bashari da an yi magana kai magana bashari bashari bai baka allura bashari bai ba don in ka ce bashari ya baka allura za mu haɗa ka da bashari za a je sss kuma jiya ka ce moyi yana sanye da ayyukan da kake na ce ka bari a kira moyi kwamishina ne na jihar sokoto da gwamna da gwamnan sokoto haka suke in aka kira moyi cewa sana'ar da kake ta kai ma sai ma barayi ta kalma moyi ya sani to amma jiya ka ga abin da ka wadi sai da na jawo hanka ka magani allura dai to amma ba bashar ya baka allura ba tsaya ka ji allura ne kuna kuna treating bandit ba ina kare ba ne ba ba ku ne ku duk abin da samu barayin nan kuke kula da su haka ne ko ba haka ba tsakanin ka da Allah sannan takalman gara kake saiwa habu shin na yan makaranta ne ko ko na makiyaya shanu ne hmm. ko ko tsakanin ka da Allah baka san takalman ga barayi ake kai musu ba to to ka sa ana kai mu barayi su kamara ga taku ba zaune lahiya kuke ba an kashe muku yan uwa an kashe muku mutane kuma ku ke biyo takalma gado ya je Kaduna so takalma Eh, gado ya san mai sayar takalma kaduna to ya aka yi in gado bai san mai sayar takalma kaduna ba gado kai ya sani hmm. ka mai sayar takalma hmm. kai kuma kai ka san mai sayar takalma hmm. don haka gado mu muka ce ya so takalma gare ka don mu tabbatar da cewa abin da ake waɗi kuna so ma barayi kaya da gaske ne ko ba da gaske ba ka ka ta hita daga magana wai magana ah. gado hudda ku da gado ka ah. tsaya ka faɗi kasuwancin da kake